ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا kuma kada ka bi kafirai da munafukai a cikin abin da suke kira zuwa gare shi na hana yaɗuwar addinin Allah ka kawar da kai daga gare su watakila wannan ya sa su imani da abin da ka zo musu da shi ka dogara ga Allah a cikin dukkan lamarinka wanda daga cikinsu akwai samun nasara akan abokan gabarka Allah ya isa ya zama abin dogaro wanda bayi za su dogara da shi a cikin dukkan lamarinsu na duniya da lahira